قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء اذ قالوا لقومهم انا براء منكم منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم ۖ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 kuma babu ruwanmu da gumakan da kuke bauta ma ba Allah ba mun kafirce wa addinin da kuke kai kuma mun ƙulla gaba da ƙiyayya a tsakaninmu da ku har sai kun yi imani da Allah shi kadai ba tare da yin shirka da shi ba don haka kuma ya kamata ku barranta daga kafiran mutanenku kamar yadda suka aikata amma banda maganar da annabi Ibrahim ya faɗawa babansa cewa tabbas zan nema maka gafarar Allah to a nan kada ku yi koyi da shi domin ya faɗi haka ne kafin ya ɗebe ƙauna daga babansa saboda haramun ne musulmi ya nema wa mushriki gafara annabi ibrahim ya ci gaba da cewa babansa ba zan iya kare maka komai daga azabar allah ba ya ubangiji na gare ka muka dogara a cikin al'amurra mu gaba ɗaya kuma gare ka muka koma muna masu tuba sannan gare ka makoma take a ranar alkiyama